a wannan yammaci na lahadi 29 ga watan almuharram wata na ɗaya hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da tara mu haɗu domin ci gaba da wannan darasi namu mai tarin albarka na littafin sharhu kashfi shubuhat sharhi ne wanda al'allama a sheikh muhammad ibn salih ibn Uthaymeen rahimahullahu ya yi wani asalin littafin kashfu shubuhat littafi ne na al-mujaddid islam muhammad ibn abdulwahab rahimahullah yau za mu tashi inda mala yake cewa walahum shubuhatun ukhra suna da wata shubuhar daban ya sa lamba ya sauka kasa qawluhu rahimahullah wa lahum shubhatun ukhra suna da wata shubhar daban wa hiya qissatu ibrahim alaihi salam lamma ulqiya fi nari shine wato labarin annabi ibrahim alaihi salatu wa salam yayin da aka jefa shi cikin wuta ila wal jawabu an hadhihi shubhati amsa dangane da ita wannan shubuha. أن جبريل إنما عرض عليه أمرا ممكنا ملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام kaɗai ya bijirar wa annabi Ibrahim abinda zai yiwu, yumkinu an ya kuma bihi kuma mala'ika Jibrilu yana iya yin wannan ɗin, falau azin Allahu li Jibrila la'an Ibrahim da Allah ya yi wa mala'ika Jibrilu izini, to da ya tsamar da annabi Ibrahim daga cikin wannan wuta don zai iya. Bima a Allahu ta'ala min alƙuwa, saboda abin da Allah ya baiwa mala'ika Jibrilu na ƙarfi, kamar yadda mun sha maimaitawa, mala'ika Jibrilu a halittarsa wacce Allah ya yi masa yana da fuffuke ɗari shida, kowane fuffuke guda ɗaya tokare duniya. shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce ya kira shi da zuquwa wato ma'abocin ƙarfi fa inna jibrila kama wasafa Allah ta'ala shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi ne falau amarahu Allah an ya akhudhana nara ibrahima da Allah ya umarci mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya wato ɗauke ita wannan wuta da aka kunna domin ƙona annabi Ibrahim wa ma haulaha da kuma duk abin da yake gefanta wa yulkiha fi sharki awul magrib fil awul magrib ya jefar da ita a gabashin duniya ko a yammacin duniya la fa'ala da mala'ika Jibrilu ya aikata. ولو أمره أن يحمل إبراهيم إلى مكان بعيد عنهم da kuma Allah ya umarci mala'ika Jibril ya ɗauki annabi Ibrahim zuwa ga wani wuri mai isanci ga barinsu, la fa'ala, da mala'ika Jibril wallahi ya aikata. Walau amarahu an yarfa'ahu ila sama'i, da Allah ya umarci mala'ika Jibril ya ɗauke annabi Ibrahim zuwa sama, la fa'ala, wallahi da zai aikata. ثم ضرب المؤلف بهذا مثلا سي محمد ابن عبد الوهاب يبقى مثالي غني wato rajulun ghaniyun mutum ne mai kuɗi a ta ila fakirin sai ya zo wajen talaka faƙala hallaka hajatun filmali kana da buƙatar kuɗi min qardin aw hibatin aw ghairi zalika bashi ko kyauta ko wani wannan fa innama hadha mimma yaqdiru alai shi wannan mai kuɗi ya yi tambaya ga abin da yake da iko a kai wannan talaka idan yana buƙatar rance zai iya bashi in yana buƙatar kyauta zai iya bashi an gane kutin da yana da iko akan kuɗinsa wala yu'addu hadha shirkan to ba a kirga cewa shi wannan talaka in ya ce ina buƙatar rance a wajenka ko ina buƙatar kyauta a wajenka ba a kirga ya yi shirka domin wannan abin da aka nema domin wannan abin da ya nema a wajen wannan mai kuɗi, shi mai kuɗin yana da iko an gane ko laukala na amli haja da ya ce e ina da bukata a ka bani rance au hibni ko ka bani kyauta lam yakun mushrikan a nan wannan talakan bai zama mushriki ba domin bai roƙi mai kuɗin abin da ba shi da ikon yi ba mai iko shine Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai kamar lafiya kamar ‘ya'ya kamar wato yin arziki ko talautawa ko yin ruwan sama da sauran abubuwa wannan haƙƙin Allah ne shi kaɗai ba wanda ya isa yi mala yace walahum shubhatun ukhra wa hiya qissatu ibrahim alaihi salam lamma ulqiya fi yayin da wato ma'ana aka jefa annabi ibrahim cikin wuta i'tarada lahu jibrilu sai mala'ika jibrilu ya zo masa fil hawa a sama eh faƙala alaka hajatun ya ce da annabi ibrahim kana da bukata faƙala alaihi salatu wassalam faƙala ibrahimu amma ilaika fala amma bukata kai tsaye a wajenka ba ni da bukata ƙalu فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم da a ce neman agaji wato ma'ana a wurin mala'ika jibrilu shirka ne to da shi mala'ika jibrilu bai bijirar wa annabi ibrahim cewa yana buƙatar ya tserar da shi daga cikin wannan wuta da mala'ika jibrilu bai yi haka ga annabi ibrahim ba da ba zai nemi cewa yana da buƙata ba fal jawabu amsa akan wannan anna haza min jinsi shubhatil ula wannan tana ɓangaren shubhar farko jinsinsu guda fa inna jibrila arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi haƙiƙa jibrilu alaihi salam ya bijirar wa annabi ibrahim cewa zai amfanar da shi da al'amarin da shi mala'ika jibrilu yake da iko a kai fa inna ma qala allah ta'ala fihi domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa dangane da lamarin mala'ika Jibrilu, shadidul kuwa mai tsananin ƙarfi ne, yani iyanan kurin ya kawo. Falau azin Allahu lahu an ya akuza nara Ibrahima, da Allah ya yi wa mala'ika Jibrilu izini ya kama ita wutar da aka kunna domin ƙona annabi Ibrahim. wa ma haulaha da duk abin da yake kewaye da ita min al'ardi na ƙasa waljibal da duwatsu wa yulqiha fil mashriqi aw al ya jifa da ita gabashin duniya ko yammacin duniya la fa'ala da mala'ika jibrilu ya aikata walau amarahu an yada'a ibrahima fi makanin ba'idin anhu. da kuma Allah ya umarci mala'ika jibrilu ya ɗauki annabi ibrahim ya ajiye shi a wani wuri wanda yake nesa ga wa'annan mushirikai la fa'ala da mala'ika Jibril ya aikata walau amarahu an yarfa'ahu ila sama'i la fa'ala da Allah ya umarci mala'ika jibril ya ɗauke shi zuwa sama da ya aikata wa hadha ka rajulin ganiyin wannan kamar mutum ne mai kuɗi lahu malun kathirun yana da dukiya mai yawa yara rajulan muhtajan ya ga wani mutum mabukaci fa ya rido alaihi an yi ƙuridahu sai bijiran masa cewa ko in baka rance ne au an haba habahu ko kuma in baka kyauta ne an wani abu na wannan kuɗi nawa ya bihi hajatahu da zai biya bukatarsa da wannan kuɗi fa ya aba zalikar rajulul muhtaj an yi akuza sai wannan mutum talaka ya ƙi karɓa ya ce a bana bukata wa yasbira ila an ya'tiyahu Allahu bi rizqin ya haƙura har lokacin da Allah zai kawo mana nasa la na tafihi li ahadin babu wani wanda zai masa gori a wannan fa aina hadha min istighathatil ibada anan ina neman agaji wanda yake kaiwa ga ibada wanda Allah kadai ake yi wa subhanahu wa ta'ala wa shirk wato ma'ana ina shirka take anan laukanu yafqahuna da dai sun kasance suna fahimta amma ba sa fahimta Malam yace ce wali na kalam za mu ƙare magana ya sa lamba ختم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة يتي Yace Muhammad عبد Abdulwahab. ya rufe wannan shubuhohi na 'yan bid'a da wannan mas'ala babba hiya ita ce annahu labudda an yakuna al-insanu muwah muwahidan wato ma'ana ya kamata kowanne mutum ya zama mai kaɗaita Allah bi kalbihi a zuciyarsa ya zama muwahidi ne fi kalbihi a zuciyarsa wa kaulihi ka zama ahalin sunna a zuci ka zama ahalin sunna a magana wa amalihi kuma ka zama ahalin sunna a aikace tauhidinka har zuci a bakinka tauhidi a aikinka tauhidi fa in kana muwahidan bi qalbihi idan ya kasance mai aƙida a zuci walakinahu lam yuwahhid bi qawlihi amma ko bai zama mai tauhidi a maganarsa ba au bi amalihi ko a aikinsa fa innahu ghairu sadiqin to wannan ba da gaske yake ba ba mai aƙida ba ne fi da'awahu a cikin da'awar da yake shi ahlus sunna ne li'anna tauhidal qalbi yatba'ahu tauhidul qawli wal amali domin kullum tauhidi na zuci wato tauhidin magana da aiki yana biye da shi duk wani zuciyarsa mai kyau ce to ayyukan za su yi kyau kamar da wani magabaci yake cewa wani mai sabo da ya zarge ya ce ran ai malam zuciyata mai kyau ce sai ya ce lau khashiya qalbuka la khashiya jawarihuka da a ce zuciyarka akwai tsoron Allah to za a gani a gabanka amma dukkan wanda ya ce zuciyarsa mai kyau ce baya aikin kirki to zuciyar ma ba ta da kyau Allah ya tsare mu to shine mala yake cewa da an ga abin a magance da aikace li qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala kuji kuji ku saurara wa inna fil jasadi mudghatun a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat صلح الجسد كله إذا صلحت صلح الجسد كله إذا تجارو دكا جكيا جارو وإذا فسدت in ko ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ala wahiyal kalbu ita ce wato ma'ana zuciya don haka kenan kaga rashin wato fahimtar addini ne mutum ya yi taɓar gaza a yi masa magana ce ai zuciyarsa mai kyau ce. ko kuma a ce attaqwa hahuna attaqwa hahuna kwarai tsoron Allah a zuci yake amma in akwai shi za a gan shi a gabbai gabbai za su yi aiki game da Umar yake cewa mu za mu yi amfani da zahiri ne wanda amincinsa ya bayyana mu aminta shi wanda kuma kishiyar haka yayi abin da yake sabanin haka za mu tsaida masa dokar Allah a kansa fa iza wahada Allah yayin da ya kadaita Allah kama za'ama bi kalbihi kamar yadda ya riya a zuciyarsa Walakin walakinahu lam yuwahhiduhu bi qawlihi aw fi'lihi sai dai bai kadaita Allah a maganarsa da aikinsa ba fa innahu min jinsi fir'auna to wannan yana daga cikin bangaren fir'auna allazi kana mustaikinan wanda ya kasance wato yana mai gamsuwa yana mai sakankancewa bil da cewa abin da annabi Musa ya zo gaskiya ne, aliman bihi, kuma ya san gaskiya ne, hakikanin sani, lakin nahu asarra wa anada sai dai toge akan kafirci kuma ya yi inadi, inadi shine tsaurin kai. Wa bakiya alama kana alaihi min da'awar rububiya ya tabbata akan abin da yake kai na cewa shi ma Allah ne, wal billah. قال الله تعالى Wajahadu biha suna musu suna jayayya da wannan manzanci na annabi Musa alaihi salatu salam wato fir'auna da mutanensa ko kuma jinsin kafirai ga baki ɗayansu wastaikanatha anfusuhum amma zukatansu sun gamsu sun nutsu a zuci cewa gaskiya ne zulman wa uluwan bisa zalunci da girman kai kenan ashe yadda da suka yi a zuci anan ya amfane su bai amfane su ba gashi Allah ya tabbatar cewa sun yadda sun sakankance cewa gaskiya ce a zuciyarsu amma ba su faɗa da baki ba kuma ba su yi aiki ba kai malamai da iya kafa hujja suke wa ta'ala an Musa Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da annabinsa Musa alaihi salam annahu qala li fir'auna wato yace wa fir'auna laqad alimta tabbas ya fir'auna ka sani ma anzala ha'ula'i ba wanda ya saukar da wa'annan hujjoji da wa'annan dalilai illa rabbu samawati wal ard face ubangijin sammai da kasai wannan saƙo da na zo maka da shi ka tabbatar ka sani ba wanda ya saukar da su sai ubangijin sammai da kasai basair wanne wa'annan ayoyi tafsirun nasa tana bayyana wa mutane bi qudratillahi wa azamatihi dangane da ikon Allah da girmansa subhanahu wa ta'ala wato annabi Musa yake gaya wa fir'auna cewa tabbas fir'auna ya san abin da ya zo da shi gaskiya ne amma kuma ya ƙi imani ولنختم ta'ala bi masalatin الله za mu ƙare wannan magana in allah ya so da wata masala babba مهمة jiddan mai mahimmanci sosai tufhamu mimma takaddama ana iya fahimtar ta dangane da abin da ya gabata walakin nufridu laha alkalam sai dai za mu yi mata wato za mu ware ta ita kadai mu yi magana a kanta sha'ani sha'aniha saboda girman lamarinta wa likasratil ghalat fiha saboda yawan kuskure da tintibe da ake yi a cikinta Fana Kulu Muhammad عبد Abdulwahab, rahmatullahi الله عليه يجي منا cewa لا كلاف babu saɓani tsakanin malamai anna tauhida ita aƙida shi tauhidi labudda an ya kuna bilkalbi wal lisani wal amali sai ya zama a zuci ya zama a kan harshe ya zama a aikace fa in talla shaiun min haza. idan an samu rasa ɗaya daga cikin wannan lam yakunin rajulu musliman to wannan mutum ba musulmi ba ne fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bihi fa huwa kafirun mu'anidun dukkan wanda ya san aƙida tauhidi ta tacciya wanda manzon Allah ya zo mana da ita amma ko bai aiki da shi ba mala yace wannan kafiri ne kuma mai tsaurin kai ka fir'auna wa iblisa wa amsalihima kamar fir'auna da iblis da wa'anda suka yi aiki irin nasu wa ya glitu fihi kathirun minan nas yawa yawan mutane suna kuskure a wannan babi yaquluna haza haqqun magana gaskiya ce aqida gaskiya ce abinda ahlus sunna suke kai gaskiya ne wa nahnu nafhamu haza kuma muna fahimta wa nashhadu annahu alhaq kuma muna masu shaidawa gaskiya ce walakinna la kadiru an naf'alahu sai dai ba za mu iya aikatawa ba wannan ai sai dai kuma ba za mu iya ba wala yajuzu inda ahali baladina baya halatta ga mutanen garinmu mu su karbi irin wannan illa man wafaqahum sai dai wanda ya dace da abin da suke kai amma duk wanda ya zo ya saba musu to ba fa zai zauna lafiya ba wannan lamari sai ku ko za ku iya wa ghairu zalika min al-a'zari da wani wannan na uzure uzure da ake kawowa qawluhu wa hadha ya fihi kathirun minan nas yani anna kathiran minan nas ya ariful haqqa fi hadha da yawan mutane sukan san gaskiya a irin wannan wa hannu na arifu anna hadha huwa al-haqq tabbas mu mun san abin da kuke kai ahlus sunna gaskiya ne walakinna la naqdiru alaihi sai dai fa ba za mu iya aiki da wannan abin ba limukhalafatihi ahlu limukhalafatihi ahla baladina saboda ya saɓa wa mutanen garinmu abin da suke kai wa nahawihi zalika da makamancin wannan minal al'azari na uzure uzure wa hadha al'uzru la yanfa'uhum inda Allah azza wa jalla irin wannan uzurin ba zai amfane su a wurin Allah ba لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله ne ga kowane mutum ya nemi yardar Allah walau sakhitan nasu ko da mutane za su yi fushi da shi wa Allah ya tabi aridan nasi kar ya bi yarda mutane bi sukhtillahi da wato ma'ana ya yarda Allah ya fushi da shi wato kar ya nemi yardan mutane ta hanyar fusatar da Allah yayi abin da Allah baya so azza wa jalla wa hadha yushbihu man yahtajuna bima kana alaihi aba'uhum wa hum alladhina haka Allahu anhum wa'annan sun yi kama da wa'anda suke kafa hujja da abin da suka sami iyayensu a kai su ne wa'anda Allah ya ba mu labarinsu inna wajadna aba inna ala ummatin mu mun samu iyayenmu akan addini da wata hanya wa inna ala atharihim muhtadun kuma mu akan hanyar su zamu shiri mu ci gaba da bi wato kafa hujja da abin da aka sami iyaye a kai. kuma wannan da dama yana hana mutum bin gaskiya shi yasa Allah ya ta hakaito mana kafa hujja da abin da aka sami iyaye da kakanni a kai kalla ne sai wanda Allah ya zaba zai samu iyayensa akan banna ya kibi wal ayatul ukra wa inna ala atharihim muqtaduna mu a bisa hanyar da suke kai zami koyi ba za mu ba hanyar da ta saba wa hanyar iyaye da kakanni ba Allah ya tsare mu na biyu ko da yake ai ba mu zo wajen ba mala yake cewa walam yadril miskini in an ce almiskin shine kamar ka ce wato kamar jahili Larabawa an ce fulanun miskin ana nufin wato jahili walam yadril miskin wato wannan jahili bai sani ba ya sa lamba qauluhu walam yadril miskin ai al ma'dumu min al fiqh wanda ba shi da fahimta wal basira ba shi da basira anna ghaliba a immatul kufri mafi yawancin jagororin kafirci ya arifun alhaka su ma sun san gaskiya lakin na anadu sai dai wato ma'ana sun yi tsaurin kai ne fa khalaful haqqa suka saba wa gaskiya kama qala Allah ta'ala allazina atainahumul kitaba haƙiƙa wa'anda muka ba su at-taura da injila ya arifunahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa abin da suka karanta a cikin littattafansu kama ya abna'ahum kamar yadda suka san 'ya'yansu abdullahi ibn salam radiyallahu anhu wa ardahu ya ce mun san manzon Allah kafin a aiko shi fiye da yadda muka san 'ya'yanmu wa qala ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalilan wato ma'ana sun sayi barna suka musanya ta da gaskiya wato ma'ana sun musanya ayoyin Allah saboda ɗan wani abin da za su samu na rayuwar duniya kaɗan dan duk abin da ka samu ko da duniyan na aka tara maka ita da dukiya aka ce ta ce ko duk dukiyar duniyan na aka mallaka maka in dai baka fi gaskiya ba rayuwar da za ka yi ko da ka shekarar shekara dubu ɗari to wannan ana kiranta wato mata'un qalil jin daɗi ɗan kaɗan fakanu ya taziruna bi azarin sun kasance suna kafa uzurori suna kawo uzurori la tanfa'uhum wannan wannan uzurorin ba za yi amfane su ba ka khaufi ba'dihim min fawatir ri'asa ko suna cewa suna kin bin sunna ne dan ba za su yi shugabanci ba idan sun bi sunna ba za a zaɓe su su zama ko kwamishina ba za ka yi a garin ba shi yasa dole ne mu kauce wato ma'ana mu wata hanyar wa tasdurul majalis wa nahawi zalika kuma wa tasdirul wani ma'ana wurin zama da ake zama wanda mutum ya isa ya je ya zauna to duk zai rasa irin wayannan abubuwa wato ba zai iya samun zuwa wurare muhimmai da sauransu ba saboda ba a buƙatar masu addini wanda zai sa ba zai iya bin sunna ba fa kathirun min a'immatul kuffari da yawa daga cikin wato jagororin kafirai ya arifuna alhaqa suna sane da gaskiya walakinnahum yakrahunahu sai dai suna kin gaskiya ne wala yattabi'unahu ba sa bin gaskiya wa ma'rifatul haqqi duna al'amali bihi sanin gaskiya ba tare da kayi aiki da ita ba ashaddu min aljahli ya fi sana'ni fiye da daman wanda shi bai ma san gaskiya ba ce faɗa yake da ita akan bai san gaskiya ba ne min aljihali bilhaq fiye da wato wanda ya jahilci wannan abin gaskiya ne li'annal jahila bil haqqi yu'zaru domin shi wanda ya jahilci gaskiya a wani lokaci ana masa uzuri wa ya alamu, fa yatanabbaha wa yata'allama bi mu'anid kuma tabbas irin wannan jahili yayin da wato ma'ana ya sani fa yatanabba sai kaga ya faɗa ku an gane ko wa yata'allam kuma sai ga ya koma neman ilimi bikilafil mu'anidil mustakbir sabanin mai tsaurin kai mai fada da gaskiya mai girman kai ولهذا kanal Yahudu مغضوبا alaihim shi yasa ya kasance yahudawa wato ma'ana ashiraru khalqillah wato ma'ana wanda Allah ya yi fushi da su li ilmihim bil haqq dangane da sanin su da gaskiya wa tarkihim iyahu da kuma kin yin aiki da gaskiya din wa kanan nasara balina sai ya kasance wato su kiristoci suka zama batattu annahum lam ya'rifu al-haqqa domin su san gaskiya ba walakin ba'da bi'satir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nasara alimina sai ya zama kiristoci su ma sun sani fa kanu mislul yahud sai suka kasance wato ma'ana kamar yahudawa fi kaunihim maghduban alaihim cikin kasancewarsu su ma Allah ya yi fushi da su kafin aiko manzon Allah ana dan ba su uzuri bayan an aiko manzon Allah su ma sai suka zama cikin wanda Allah ya fushi da su walam yadril miskini jahilin bai sani ba anna ghaliba a immatul kufri mafi yawancin jagororin kafirci ya arifuna alhaqa suna sana da gaskiya walam yatrukuhu illa li shay'in min al'azari ba abin da yasa suka bar gaskiya sai dan wani abu na uzure-uzure da suke kawowa kama kala ta'ala ishtaro bi ayatin lahi samanan kalilan wato sun musanya ayoyin Allah sun ki ɗaukan su su aiki da su saboda dan wani jin daɗi dan wani abin duniya wanda yake kaɗan wanda yasa suka musanya ayoyin Allah suka ɗau ɓanna suka ajiye shirya wa ghairi zalika min al-ayati da wani wannan daga cikin ayoyi ka kaulihi ta'ala ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahum sun san manzon Allah kamar yadda suka san ‘ya'yansu, fa'in amila bit tauhidi amalan zahiran, da a ce kuma zai yi aiki da aƙida aiki a fili, ya kulu rahimahullah, fa'in amila bit tauhidi zahiran aibin lisani, da zai yi aiki da aƙida a baki, wal jawari da a gabai, walakinahu lam ya'taqiduhu bi qalbihi sai dai zuciyarsa bata yadda ba wa lam yafhamhu kuma bai fahimce shi ba fa innahu munafiqun to wannan munafiki ne Wahuwa sharrun min al-kafiri to wannan yafi kafiri sharri al-musarrihu bi kufuri! wanda ya bayyana kafircinsa baro baro li qawlihi ta'ala innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nari haqiqa munafikai kufrul i'tiqadi wato kufrul amali kenan wato kufrul kai ba kufur wato nifaqul itikadi ba nifaqul amali ba to wannan su ake magana a kansu su ne fi darkil asfali minan nar suna ƙasa ƙasan kafirai a wuta wanda munafircinsa na aƙida ne ba na aiki ba ne wa hadha zahirun fi man kana mu'anidan wannan a fili yake ga wanda yake mai tsaurin kai ya alamul haq ya san gaskiya walakinnahu karihahu bi qalbihi sai dai ya ƙi gaskiyar a zuci walam yatma inna ilaihi kuma bai nutsu zuwa ga ita wannan gaskiyar ba walam yastaqirra bihi kuma bai tabbata wato dangane da wannan gaskiyar ba walakinahu azhara al-iltizami bi shari'a khida'an lillah sai dai yana bayyana cewa shi mai rungumar aƙida ne domin yaudarar Allah wali rasulihi domin yaudarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin yaudarar muminai yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'uruna wa amma man kana la yafhamuhu bil kulliya amma wanda bai fahimci abin gaba ɗaya ba wala bai kuma san aƙidar ba walakinnahu ya amalu kama ya amalu nas shi dai yana aiki kamar yadda ya ga mutane suna yi walam ya tabayyan lahu zalika shai. kuma bai bayyana gare shi wannan abin da yake yi ba allazi ya amalunahu wanda suke aikatawa wal min minhu da kuma manufar da ta sa suke yi fa innal wajiba an yuballiga wa yu'allima mutum ne ya tashi a gari kurin ya ga ana abubuwa shi ma ya ci gaba da yi to wannan sai a isan masa abin da suke yi bid'a ne kuma a koyar da shi fa in asarra alama huwa alaihi in bayan an karantar da shi an sanar da shi sai ya ci gaba min inkarihi bi kalbihi na kin wannan abin a zuci to fa huwa munafiqun shi ma wannan munafiki ne wato ma'ana za a sanya shi a jerin gwanon wa'incan Allah ya tsare mu fa in amila bit tauhidi amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu alhalin baya fahimtar sa aw la ya'taqiduhu bi qalbihi ko kuma bai kudire wannan abin a zuciyarsa ba fa huwa munafiqun mala yace munafiki ne wa huwa sharrun min al-kafir al-khalis ya fi tsantsar kafiri sharri da kaulihi ta'ala innal munafiqina fi darkil asfali minan nari hakika munafikai wanda suke bayyana musulunci su ɓoye kafirci a zuciyarsu suna ƙasa ƙasan wuta to bai kamata wanda yake bayani akan nifaqul amali ya kawo wannan ayar ba cewa kamar misali ya kawo hadisin ayatul munafiki thalathun idza haddasa kazaba wa idza wa'ada aqlafa wa idza atumina khana wa iza khasama fajara kuma ya ɗora wannan aya akai to ya nuna ma bai fahimci me ayar take magana akai ba me hadisin yake magana akai aya tana magana akan nifaqul itikadi, hadisi yana magana akan nifaqul amali suna da bambanci wannan kafirci ne wancan kuma wato ma'ana laifi ne wanda bai kai ga kafirci ba wa hadhihi almas'alatu kabiratun tawila mala yace wannan mas'ala babba ce kuma tana da tsaho ya sa lamba bayyana rahimahullah malam ya bayyana Allah ya masa rahama anna hadhihi mas'alata mas'alatun kabiratun tawila wannan mas'ala mas'ala ce babba mai tsaho ya'ani anna tatabba'aha ya tulu bi wasita wato ma'ana bibiyarta zai tsawaita wato ma'ana ta bi wasitatin ta hanyoyin da ya kamata a bi wato zai tsawaita magana anna kasiran minan nasi qad ya'abal al-haq domin dewa daga cikin mutane sukan ki gaskiya khawfan min an yulama alaihim domin tsoron ka a zarge su tabbas a kowane ya yadda hanyar nan gaskiya ce amma ba zai bi ba domin yana gudun ka a zarge shi auraja wato ma'ana auraja'an lijahin ko kuma kwaɗayin shugabanci wani matsayi yana so ya zama minista ko kwamishina ko ciyaman ko wani abu yana ga wato ma'ana da ya tsaye da gemu ma a cewa mutanen ne a ki zaɓarsa au duniya ko kuma dan wani samun duniya wato wanda yake neman wani abu a wajensa yana kyamar irin na abubuwa ba zai iya rungumar wannan abin ba fa yahtaju an wato an nas wato akwai bukata wajen bibiyar halayen mutane wa ya arifu ha tamaman mutum ya san halayen mutane sosai hatta ya alama man huwa munafikun wa man huwa mu'minun imanan khalisan wato wane ne munafiki wane ne mumini imani na gaskiya wahadil mas'alatu kabiratun tawilatun tatabayyanu laka tana mai bayyana a fili gare ka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nasi idan ka lura da wannan mas'ala a bakunan mutane tara man ya ariful haqqa wa ya turkul amala bihi ta nan ne za ka ga wanda gashi ya san gaskiya amma ba zai iya aiki da ita ba li kaufi naqsi duniya saboda kar ya samu tawaya a rayuwarsa ta duniya au jahin ko kar ya rasa wani matsayi au mudaratil li ahadin ko kuma domin wato ma'ana lallashin wani shine mudarati domin lallasar wani kare wato ma'ana yi masa bore wata ramani ya amalu bihi zahiran la batinan za ga kuma wanda yake aiki da wannan sunna wato ma'ana a fili amma kuma a zuciyarsa bai yadda ba fa idza sa'altahu amma ya taqidu bi qalbihi idan ka tambaye shi dangane da abin da ya kudire a zuciyarsa fa innahu huwa la ya'rifuhu shi bai ma san wannan abin ba walakin alayka bi fahmi ayataini min kitabillah sai dai wajibi ne ka fahimci wasu ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani mai girma ulahuma ayar farko يحث المؤلف رحمه الله أنا محمد بن عبد الوهاب ينا قديت yana ينا زابر mu. ألا تدبر آيتين من كتاب الله عز وجل أبي سالورا da kulawa da fahimtar ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani ulahuma qauluhu ta'ala la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kar ku kawo uzuri kun kafirta bayan imaninku wa hadhihi al-ayatu nazalat fil munafiqina abin fensirin gyara wato mala yace wannan aya ta sauka dangane da lamarin munafikai allazina sabbu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabahu alqurra suka zagi manzon Allah wal iyad billah da sahabbansa sallallahu alaihi wa wa sallam wato ma'ana mahaddata alqur'ani ashe kaga wato ma'ana zagin sahabbai tun manzan Allah yana da rai aka fara munafukai suka fara yanzu kuma aka samu 'yan baya su kuma suka ɗora suka ci gaba falmu'allifu rahimahullah الله يقول إذا كان هؤلاء المنافقون yayin da ya kasance waɗannan munafukai allazina غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك Waɗanda suka yaki tare da manzon Allah a yaƙin tabuka kafaru bi kalimatin qaluha sun kafirta bisa wata magana da suka faɗa ala sabilil mizahi kuma sun faɗa bisa ba'a da wasa la ala sabilil jiddi ba wai da gaske suke ba fama baluka biman yakfuru kufran jiddiyan me zatonka da wanda yake aikata kafirci kafirci da gaske yuriduhu bi qalbihi yana nufin hazuci min ajali khawfi fawati markazin dan kar wata cibiya kar a ce ya rasa wata ministry da take hannunsa yau a ce ya rasa ta au jahin ko wani matsayi au ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da wannan fa innahu yakunu a'zam wa a'zam wannan yafi girma fal waqi'u anna kullahum kafaru ba'da imanihim tabbataccen al'amari dukkansu sun kafirta bayan imaninsu sawa'un fa'alu zalika istihza'an shin sun faɗa ne da izgili aw fa'aluhu ala sabilil jiddi wal kufri ko sun faɗa ne da gaske suna nufin kafirci ne kaufan suna masu jin tsoro aure ja'an ko suna kwaɗayin wani abu fa inna kulla insanin yazharu islama wa yubtinu al-kufra duk mutumin da wato ma'ana yake wato ma'ana bayyana wato musulunci yake boye kafirci fa huwa ala ayi wajhin kana wannan mutum munafiki ne ta kowace fuska ya kasance أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله yayin da ka tabbatar wasu daga cikin sahabbai munafukai waɗanda suka yaƙi tare da manzon Allah suka yaƙi Rum tare da manzan Allah kafaru bi sababi kalimatin qaluha ala wajhil mizahi wato ma'ana suka faɗe ta a bisa fuskar wato wato ma'ana kamar ba'a walla ibi da wasa ta bayyana laka annal ladhi yatakallamu bil kufuri yana bayyana gare ka baro baro dukkan mutumin da yake furta kafirci au ya amalu bihi ko yake aiki irin na kafirci khawfan min naqsi malin domin kar ya rasa dukiya aw jahin ko ya rasa wani matsayi au mudaratin li ahadin ko dan ya lallashi wani mutum su zauna lafiya a'azamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha su suka fi girman hadari fiye da wanda ya furta magana yana wasa yana ba'a da ita wannan kalma amma ga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da lamarinsu wal ayatu thaniya aya ta biyu qauluhu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi dukkan wanda ya kafircewa Allah bayan yayi imani an gane ko to kaga jumlar wato adafin da za ka yi wato mana to bari mu biyo yadda ya kamata fa alaihi ghadabun min Allah na gare shi wato fushi daga wurin Allah walahum azabun azim na gare su wato ma'ana azaba mai raɗaɗi. illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman haka wato fassara za ta kasance sai dai wanda wato ma'ana aka tirsasa zuciyarsa wato ma'ana tana nitsa da imani shine wanda wancan narkon ba zai same shi ba walakin man sharaha bil kufri sadran sai dai wato wanda zuciyarsa ta gamsu ta yarda da kafirci yake aikatawa to fa alaihi ghadabun min Allah na gare shi fushi daga wurin Allah walahum azabun azim na gare su azaba mai girma zalika bi annahu mustahabbul hayatad duniya alal akhira domin sun soyewar kansu sun fifita wato ma'ana rayuwar duniya akan lahira shi yasa suka aikata wancan aiki falam ya'zirillahu min haula Allah bai ba da uzuri ga wayannan mutane ba illa man ukriha ma kauni kalbihi mutma'innan bil iman sai wanda aka tirsasa aka ce ko kai kafirci ko mu kashe ka to wannan ma mutane iri biyu ne wani zai iya yadda ya mutu akan ba zai yi ba wani kuma zai iya furtawa amma zuciyarsa tana ɗamfare da imani to shi ma wannan wato ma'ana babu zargi a tattare da shi wa amma gairu haza amma duk wanda ba wannan ba faqad kafara ba'da imanihi to wannan ya kafirta bayan imaninsa sawa'un fa'alahu khawfan ya aikata haka domin jin tsoro au mudaratan ko don lallashin wasu au mashahatin bawatinihi au mashahati haka ne ko aw mashahhati bawatinihi aw ahlihi aw ashiratihi ko kuma wato ma'ana domin ya wato ma'ana gamsar barakallahu fika ba bi watanihi ne barakallahu fika aw mashahhatin bi watanihi ko kuma wato domin ya gamsar da ƙasarsa aw ahlihi ko kuma iyalansa aw ko danginsa au malihi ko kuma dukiyarsa wato ma'ana dan ya gamsar da ita ta yadda ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da aka ambata ba zai ɓata musu ba au fi'ilihi ala wajihil masihi ko kuma ya aikata hakan ne bisa wato ba'a da wasa au li ghairi zalika min al agrar ko kuma wannan da ko wani wannan daga cikin manufofi da yake sawa mutum ya kirko da gaskiya illal illal mukrahi sai wanda wato ma'ana aka tilasta aka wato ma'ana wannan shi kadai ne wato ma'ana aka bashi uzuri fal ayatu tadullu ala hadha wannan aya tana nuni akan wannan ai anna Allah ta'ala lam yastathni fil aya barakallahu fika E mun tsallake aya ta lambar farko wal ayatu thaniya hadhihi hiya al ayatu allati hassa al muallif rahimahullahu ala tadabburiha ita ce ayat da malam yayi kwaɗaitar a bisa lura da ita wa hadhihi al-ayatu tadullu ala annahu la ya'ziru la yu'zaru ahadun kafara ba'da imanihi ba a ba da uzuri ga wani mutum baya wato wanda ya kafirta bayan ya yi imani illa man kana mukrihan sai wanda aka tilasta wa amma man kafara ala likhtiyari amma wato wanda wato ma'ana ya kafirta bisa zaɓin kansa li ayi ghardin min al-aghrari daga kowace irin manufa daga cikin manufofi sawa'un kana mizahan daidai ne wato ya yi hakan ne domin wato wasa ko kuma wato ma'ana ba'a au mashahhatin fi wazifatihi ko ya yi hakan ne domin ya kare aikinsa au difa'an an watanin ko don ya bewa wato ƙasarsa kariya au ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da wannan fa innahu yakunu kafiran wannan mutum wato ma'ana kafiri ne fallahu azza wa jalla lam ya'zir man kafara Allah bai yi uzuri ba ga dukkan wanda ya kafirta illa man kana mukrihan sai wanda ya kasance tilasta shi aka yi bi sharɗi shi ma tilasta wadda sharaɗin an ya kuna kalbuhu mutma'innan bil iman zuciyarsa tana ɗamfare tana cike tana makare da imani fal'ayatu ta dillu ala hadha wannan aya tana nuni akan wannan ai anna Allah ta'ala lam yastasni fil aya min al kafirina illa man ukriha Allah bai ware wani daga cikin wanda ya aikata kafirci ba sai wanda wato ma'ana ayar ta toge sai